Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a ƙasar jamhuriyar Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan BOA Hausa.com ko kuma sashen hausa.com sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka ibrahim kalmasi garba ne da hafsat dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin za a ji ƙarin bayanin ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya kai najeriya yau bayanan sirri wanda za su kai ga gano 'yan mata na dabci da aka sace ba tare da an zubar da jini ba. daga cikin abubuwan da eh, ziyarar tasa ta haifar kenan za kuma a ji ƙarin bayanin ziyarar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai jihar benue ɗazu sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu mu a bayyana ra'ayi game da tasirin ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya kai najeriya lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu shida biyar biyar muna kuma tafa da shirin wasanni a takaici amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. yau litinin cewa har yanzu bata ji daga koriya ta arewa ba tun bayan da shugaba donald trump ya amince ya haɗu da shugaban pyongyang kim jong-un wanda yake saniyar ware sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson a ziyarar da ya kai najeriya ya ce ya kamata amurka ta ji wani bayani kai tsaye daga koriya ta arewa amma ya nuna ba shi da wata damuwa na cewa ba a sami wani martani ba da ga amincewar da Trump ya yi na ganawa da Kim a kan janye makaman nukiliya a yankin Koriya da kuma wasu batutuwa. Kamar yadda kuka sani wannan abu ne da ya faru a baya-bayan nan a cewar Tillerson. Zai ɗauki matakai da dama wanda ya kunci zaɓar wajen haɗuwa da kuma amincewa kan abin da za a tattauna. Na san wannan su ne tambayoyin da mutane suka matsi su ji. Ina kira ga mutane da su ƙara haƙuri, mu zuba ido mu ga abin da zai faru. ya kiyaye hasashe ya yi wani hasashe kan inda za a yi zaman shawarwarin inda ya ce yana tunanin zai fi kyau a ce waɗannan maganganu an yi su cikin sirri kuma tsakanin sassan biyu a wani gefe kuma mai ba da shawara kan harkokin tsaro na koriya ta kudu chung yong ya yaba wa china a yau litinin kan rawar da ta taka na shawo kan koriya ta arewa ta amince da shawarwarin kawar da makaman nukiliya a zirin na koriya a halin da ake ciki kuma sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson zai yanke tsawon ziyarar da yake yi a afirka da kwana ɗaya domin tunkarar waɗansu al'amuran da suka taso ciki har da batun koriya ta arewa a lokacin da tillerson yake ziyarar da yake yi a afirka shugaba donald trump ya bayyana amincewarsa da gayyatar da koriya ta arewa ta yi mishi domin shawarwari kai tsaye da shugaba Kim Jong-un nan da watan Mayu, sai dai babu wani takamaiman shiri da aka yi game da taron kolin. A ranar Litinin, Tillerson ya ziyarci jamaina babban birnin Chadi, inda ya gana da shugaba Idris Deby, inda daga bisani ya ce mai yiwuwa nan ba da dadewa ba Amurka. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya kan ziyarar da ya kai Najeriya. Jama'ar wani ƙauye da ke kan iyakar Habasha da Kenya na cikin rudani bayan da jami'an tsaron Habasha suka kashe mutane goma tare da raunana goma sha ɗaya a ranar Asabar. Mazauna ƙauyen moyal da tare da rundunar ta musamman da aka kafa a baya-bayan nan domin tabbatar da ko kiyaye dokar ta ɓaci da aka saka duk sun tabbatar da aukuwa al'amarin wanda yake a kudancin Oromiya. yankin da zanga-zanga da matakan murkushe ta da ƙayar baya suka mamaye amma bisa dukkan bayanai babu wani dalili da ya janyo hakan wato harin wanda ya zo kwatsam jami'an tsaro ɗauke da makamai suka fara harbin mazauna ƙauyen akan titi da shaguna da wuraren cin abinci inda suka kashe kuma suka raunana mutane da ba su ji ba su gani ba mafi yawanci farar hula ne 'yan kimanin shekaru ashirin duk wani ƙoƙari da murya amurka ta yi na samun martanin gwamnati ya ci tura Labaran yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Nepal sun ce wani jirgin fasinja wanda yake dauke da fasinjoji daga Bangladesh ya faɗi, ya kuma kama da wuta a lokacin da yake sauka a filin jirgin saman Kathmandu, har ya yi sanadiyar kashe akalla mutane 49. mai magana da yawun kamfanin jirgin us bangla wanda yake da cibiya a dhaka ya ce mutane 71 ne a cikin jirgin har da ma'aikatansa hudu a cikin fasinjojin 67 kuma 32 'yan asalin kasar bangladesh ne 33 'yan nepal guda kuma ɗan china da kuma guda ɗan maldives shaidun gani da ido sun ce jirgin ya yi ta tangal-tangal kuma ya yi ƙasa ainihin kamin aikuwar haɗarin. Jami'ai sun bayyana cewa an ceto mutane da dama daga baraguzan jirgin kirar Kanada mai farfela biyu wanda ke ci da wuta. Babban jami'in gudanarwa na kamfanin jirgin saman US Bangla Imran Asif ya ɗora laifin akan ma'aikatan kula da sauka da tashin jirgi a tashar da ke Kathmandu, inda ya ce sun baiwa matukin jirgin umarin da ba daidai ba domin sauka. wakilai daga kafofin yada labarai waɗanda suka ziyarci inda jirgin ya haɗari sun ce jirgin ya tarwatse gunduwa-gunduwa da baraguzai watse akan ciyayi a gefen hanyar saukar jirgin. Hafsat ɗan mai soro aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, za mu fara yada zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda kamar yadda kuka ji a shirinmu na yamma, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kai ziyara ga wakilinmu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa da cikakken rahoton. wannan taron ko ganawar da aka yi tsakanin shugaba muhammadu buhari da mr tillerson na amurka ta zo ne a daidai lokacin da najeriya ke fama da matsaloli na tsaro bayan dai matsala ta kungiyar boko haram da sace 'yan matan nan su sama da ɗari da aka yi a dabci ta jihar yobe najeriya kuma na fama da tashe-tashen hankula na satar dabbobi kisan mutane tashe-tashen hakulan bayan da aka kammala gana tsakanin shugaban kasa muhammadu buhari da mr tillerson sakataren na huda da kasashen ketare na amurka amurka ya gana da manema labaru inda ya bayyana abin da ya kawo shi da irin nasarorin da wannan taron ya cimma. We thank Nigeria for the leadership role it is playing ya ce mun gode wa najeriya akan irin shugabancin da take badawa a rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da ta'addanci a yankin lake chad wanda ya shafi haɗin gwiwa ƙasashen chadi da benin da kamaru da kuma niger inda sakataren ya ce babu shakka matsalolin boko haram da isis na ci gaba da bazuwa zuwa sauran sassa na duniya kuma dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a tallafa wa najeriya wurin samun nasarar wannan yaƙi musamman idan aka yi la'akari da irin matsalolin kashe mutane dubbai da aka yi da rashin matsuguni na miliyoyinsu da kuma hana miliyoyin jama'a musamman ƙananan yara samun rayuwarsu da kuma shugabancin da za su iya yi gaba a duniya a rayuwarsu an kawo ta ta hanyar ta'addancin da ƙungiyar boko haram da isis suke yi a duniya baki daya Mr. Tillerson ya kuma bayyana manema labaru cewa da shi da shuba Muhammadu Buhari sun amince cewa za a haɗa gwiwa domin tabbatar da an tallafa ma Najeriya wurin bata horo da kayan aiki da kuma bayanan sirri wanda za su kai ga gano 'yan mata na dabci da aka sace ba tare da an zubar da jini ba dangane da sha'anin demokuraɗiyya da kuma siyasa mr telson ya jinjina wa najeriya er kan irin nasarar da ta samu a zaben 2015 inda yake cewa Nigeria's elections and peaceful transfer of power Rawar da Najeriya ta taka a nasarar zaben 2015 da kuma mika mulki a cikin natsuwa tsakanin tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe da sabuwar gwamnati ya nuna wa ƙasashen Afirka da ma sauran ƙasashen duniya cewa Afirka za ta iya shirya abubuwa na demokradiyya ba tare da an samu tashin hankali ko fitina ba kuma zaɓe za a iya shi a cikin ruwan sanyi ya zama karɓaɓɓe bisa ga adalci da zai sanya al'umma su ba da nasara domin an kawo gwamnati bisa ga tsarin zaɓe mai albarka kuma mai tasiri. yanzu dai najeriya da sauran kasashen afirka sun sa ido su ga irin nasarar da wannan ganawar da tilson ya yi da sauran kasashen afirka da zuma tallafa musu ta fannin tsaro yaƙi da cin hanci da rashawa magana kasuwanci da kuma bunƙasa cinikaya tsakanin kasashen da irin yadda tallaka na afirka zai ci moriyar wannan tsari da amurka za ta fitowa kasashen afirka da shi umar faruk musa amurka a abuja najeriya To a gaida Umar daga Abuja kuma bari mu kaɗa jihar Filato inda tun kafin ya tarbi sakataren harkokin wajen na Amurka shugaba Buhari ya kai ziyarar jaddada zaman lafiya kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma ga wakiliyarmu a Jos Zainab Babaji da ƙarin bayani. A jawabinsa shugaba Buhari ya buƙaci masu ruwa da tsakin a jihar ta Benue da su haɗa kai da jami'an tsaro wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar. ya ce haƙƙinku ne a matsayinku na shugabanni daga wuraren da kuka fito ku rika ganawa kuna jagorantar su kuna kuma shawartar su su zauna lafiya don dukkanmu muna buƙatar juna a najeriya Gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya ce banda rayuka da dama da aka rasa a yanzu haka kimanin mutane fiye da dubu ɗari da saba'in ne ke gudun hijira yayin da kashi sittin daga cikin su yara ne da a yanzu haka ba sa zuwa makaranta. Gwamnan ya ce a wani shiri na musamman da suka yi wa 'yan ta'addan jihar sun karɓo makamai fiye da ɗari bakwai aka kuma lalata su. Gwamna Otom ya ce sam gwamnatinsa ba ta goyon bayan aikin ta'addanci don haka ba su ajiye wani ɗan ta'adda ba. As a born again Christian, and someone who believes in the fear of God. ya ce a matsayina na sahihin Krista mai tsoron Allah ba zan kuma ba za mu taɓa goyon bayan aikin ta'addanci ba. basarakin gargajiya na kabilar TV Farfesa James a yatse ya bukaci gwamnati ta yi garan bawul wa harkar tsaro ta yadda sarakunan gargajiya za su taka tasu rawar. My is that we should think um, basaraken ya kuma buƙaci gwamnatin tarayya da ta magance kwararowar hamada wanda a ganinsa ke taimakawa rikicin ta kuma magance matsalar munanan hanyoyin jihar kwamandan ƙungiyar da ke sa ido a harkokin tsaron jihar alhaji aliyu ta shaku ya yi jawabi a wurin taron ni yan sanda ne suka kawo ni kuma ta yace ma zulkumu mun yi ayyuka masu ƙarfi tare da su na zaɓulo miyagun mutane Shugaban kungiyar Miyeti Allah reshen jihar Benue Alhaji Haruna ya ce. Ba a mana adalci ba, saboda mun makiya da manoma ba mu da wani matsala sai dai akwai wasu mutane tsiraru wanda su ne suke kai mana da hankali. Sauran waɗanda suka yi jawabi a wurin taron sun kuma hori mukarraban gwamnati da su daina furta kalaman da ka iya ruruta wutan rikicin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga makurdi jihar Benue a Najeriya. To a gaida Zainab, kamar yadda muka faɗa a baya, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan tasirin ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka a Najeriya. Kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, za mu fara da jihar Kwara, wake kan layi a Kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoton Najeriya mai blouse da kayan wuta kala-kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya. <laughs> To lalle ka. To muna jin ka Bello. To gaskiya wannan ziyara da wannan bawan Allah ya kawo to babu abin za mu ce illa muna fatar Allah ya sa abin da ya kawo shi Allah ya sa mu cimma biyan bukata Allah ya sa musamman ma irin matsalolin da muke fama da shi a wannan kasa tamu na rashin tsaro da rashin abubuwa da ga sunan to ya kamata a ce sun taka rawar gani mun ga cewa waɗannan abubuwa na rashin zama lafiya ya mun kawo ƙarshe. To mun gode mai bulawus daga kwari kuma bari mu je mu Kano wake kala a kanan dabu. To a Kano kana tare da Umar Ofisa Unguwa Life mai fata daga Aminan Jina da kanan jihar kanan Najeriya wato kanan dabu. To Haji Umar. Ni abin da zan faɗa akan ziyarar da ya yi. gaskiya abu ne ya kamata a duba su guda uku na farko tattalin arzikin najeriya wanda ya durkushe na biyu ya kamata ya duba harkar tsaro na uku kuma bakin talauci da muke ciki da wawure kudin jama'a da ake yi gaskiya ya kamata a duba irin wa'annan abu wanda muke ganin cewa irin wa'annan shugabanni ba sa iya arzata kansu ni kuma namu suna arzata kansu ya kamata a sa irin wannan kishi don koyi Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya kawo mana kuma karshen wawure kuɗin a Najeriya mu talakawa Allah sa mu zama cewa mun zama shugabanni wanda za mu su more mu kuma mu more su umar ofisa kanan jihar kanan Najeriya a tashi lafiya. To mun gode ofisa daga Kano bari mu je mu Benue wa ke kan layi a Benue. Sheki Luka Adamu. To Malam Luka muna jin ka. Na kai kusan shekara takwas na kira nomba nan wallahi. Ikon Allah gashi Allah ya yi za mu ji ka. Muna sauraron ka. gaskiya ina doke da maganganu da yawa amma wanda zan yi amma da yake yau ne farkon haduwa na da ku zan gaishe ku a huta lafiya. To mun gode sosai Malam Luka da eh. fatan zaka shirya nan gaba ka yi magana sosai mun gode da wannan yunkuri da ka yi. To bari mu je mu Kaduna garin gwamna muna jin ka. Ibrahim Kalmar Sigarwa barka da yammaci. Barka da warhaka. haka. Suna na Murtala na kiran ku daga garin gasar da ke a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala gare ka. To gaskiya muna masa addu'an ya gama ziyarce-ziyarcen shi lafiya ya kuma koma lafiya kuma da fatan ya zo mana da alkhairi cikin Afirka ne wa musamman rikice-rikicen nan su taimaka da kayan yakin kuna da kayan na'urar da za a gano su masu tambaya a yi magance abuwa da fatan zai koma can amurka lafiya. To mun gode mutala bari mu koma Kano wake kalla a Kano. Wanda ga Lamido yi ne daga karamar kuma albasu cikin jihar Kano. To Lamido muna jin ka. Ah. Ah. To da alamar layinka ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da tasirin ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai Najeriya a zinnan To ga wani kuma daga Sokoton Shehu ki kala a Sokoto. Muhammadu Sani Dogon Daji. To Malam Muhammadu muna jin ka. Ni na ganin naurayi tuho selection ba da amfani Najeriya. Saboda? Saboda a kwanakin ba shugaban Najeriya suka nemi taimako Amerika ta kama domin a yaƙi da yanta yadda suka ci ba su yi samu su ba su yi sama Najeriya jiragen sama to amma daga bisani sun sai da ai kamance daga baya sun sai da wa najeriya da buhari ya zama shugaban kasa kamance ne Ha, ah, to rigingimin da ake yi cikin ba kawo shi ba kawo a zangaren ba <laughs> to to, To, ni ga yi da da da wani matuwa ɗaya mun gode da fatan za su gyara bari mu koma kaduna wa ke kalaye a kaduna hello salamu alaikum wa alaikum salam sunana murtala cofin da rice kuma daga nan garin kargwadam na kira waya nan kusa da garin jaki a ah, ah, don najeriya yawwa don chop the rice yalo muna jin ka to ba shakka wannan ziyara dai da wannan mutumi ke a najeriya eh mu mun dauka zai dawo ya ce mana ne ga mu da 'yan Najeriya suka tattara suka kai mana Amerika suka ɓoye mun ɗauka zai ci ga nan mun dawo muku da abin ku ne. A'a. Ah, Kamar yana da kyau ayi Na'am? Ci gaba, ci gaba. Yawwa yana da kyau ji an ce yan kudaden da yan wanda suka kwashe mana suka kai Amerika suka ɓoye mana ne muka dawo muku da shi yan Najeriya ga yana yi muku aiki da shi. To baya ga nan me kuma kake fatan zai faru? Na'am? Baya ga nan kuma me kake fatan Amurka za ta yi wa Najeriya ko ko me zai amfani Najeriya? Sannan yana da kyau kuma kana ji? Mm. a ko wasu jirage da aka ce za a siya mana kwanakin baya ni ban so mu rika karfafa mu amerika nan saboda gaskiya duk abin da suke so su ba su dole sai sun so su tatse ku wani abu sannan za su ba ku wani abin yanzu kaga jirgin na yanzu haka masu irin shagen hayakin nan za su siyar mana mu kuma to to to da fatan duk za su gyara za su ji wannan bayanin naka kuma su gyara su abin da ya dace To mun gode ma kowannen ku da ya kawo gudunmawa a wannan shirin da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. jama'a muna fatan mun sami ku lafiya a wani sabon shiri na labaran wasanni wanda ne yau zamu bude shi da yin ta'aziyya ga wakilin mu na Sokoto wato Murtala Faruku Sanyina wanda ya shaka muku wannan shiri din wanda kuma yau mahaifinsa ya cika a cin Sokoto Allah ji kansa ya ramshe shi to bari mu shiga labaran wasannin kuma mu fara da nasarar da Manchester United suka samu na ci biyu da ɗaya akan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool a ƙarshen mako nan da muka baro abinda ya takaita gibin da ke tsakanin su manchester united ɗin da kuma manchester city akan allon maki-maki na premier league wannan dai wasan da ta yi da liverpool shine wasa na farko daga cikin wasanni guda uku da manchester united za ta yi a cikin kwanaki bakwai masu zuwa wanda kuma zai nuna makomar matsayinta a wannan allon na maki-maki na premier league wasa na gaba da manchester united za su yi gobe za su yi shan allah ya kama talata da kungiyar kwallon kafa ta sevilla kuma wannan zai zo ne kafin wasan da za su yi ranar asabar mai zuwa a gasar cin kofin fa cup wanda kuma nan za su kara da brighton tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya sabulata ya ce maroko ce ya kamata ta dauki ɗawainiyar gudanar da wasan cin kofin kwallon kafa na duniya na shekarar 2026 idan allah ya samu ga lokacin saboda a cewarsa kalubalen da ke tattare a cikin kokarin da kun kasashe guda uku wato amurka da canada da mexico wanda duk makwabtan juna ne suke yi na su ɗauki ɗawainiyar tafiyar da wannan wasan a haɗe wato ta haɗin gwiwa tsakanin su ya su a ƙarƙashin shirin da aka tsara ita amurka ce za ta ɗauki nauyin wasanni 60 daga cikin jimillar wasanni 80 da za a yi na cin kofin duniya na shekarar 2026 yayin da canada da mexico wacce za ta ɗauki wasanni goma goma to yanzu dai an ce da ita maroko da su wannan kasashen uku da suka haɗe kai dole su miƙa takardunsu na bayyana bukatarsu na neman wannan wasan daga yanzu zuwa ran 16 ga wannan watan da muke ciki mana kwanaki hudu suka rage musu sabaleta ɗan shekaru 82 da haihuwa wanda ya share shekaru 17 yana shugabancin hukumar kwallon kafa ta duniya ya gaya wa manema labarai cewa tafiyar da kwallo ta haɗin gwiwa ta duniya abu ne da yake tare da matsaloli kwarai da gaske ya ce sun gane haka bayan wasan da aka yi na haɗin gwiwa tsakanin japan da koriya ta kudu na shekarar 2002 wanda daga lokacin suka yanke ƙauna da cewa wannan ba abin da ya kamata a karfafa ba ne wannan shine karo na biyar da morocco take nema a ba ta damar ta dauki ɗawainiyar kwallon kafa ta duniya amma ba ta samu nasara ba ta taba gwadawa a shekarar 1994 da 98 da shekarar 2006 da kuma shekarar 2010 duk ba wanda ta samu yayin da wannan take faruwa ita ma ruwanda ta ba da sanarwar cewa ta janye daga kokarinta na ɗaukar ɗawainiyar ƙwallon kafa ta duniya ta matasa 'yan ƙasa ga shekaru 17 na shekarar 2019 da da aka ce za ta ɗauka shugaban hukumar ƙwallon kafar ruwanda vincent nzamwita ya ce shirye-shiryen da suke yi ba sa tafiya kamar yadda suke so da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin yau kuma muna ƙara jaddada taziyar mu ga wakilinmu murtala faruku sanyina kan rashin mahaifinsa alhaji abba mai guru sanyina wanda allah ya wuce kawa yau da safe a can sokoto allah ji kansa ya rahamshe shi ku huta lafiya yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Saboda tsananin inda ta'addanci ya kai, lamarin yana barazana ga makomar 'yan Afirka da babu adadi a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a wani jawabi da ya yi kwanan nan. A shekarar da ta wuce kadai, dubban 'yan Afirka ne suka rasa rayukansu a hannun 'yan ta'adda. mayar da martani ga wannan barazana da ke karuwa amurka ta saka takunkumi kan kungiyoyin 'yan ta'adda bakwai da ke da alaka da kungiyar isis wadda ya hada da isis a afirka ta yamma da isis a somalia da shugabanninsu a ƙoƙarin da amurka ke yi na toshe kafofin kuɗi da wasu ƙadarori da waɗannan ƙungiyoyi ke amfani da su wajen kai hare-hare Samun nasara a kan ire-iren waɗannan ayyukan Iblis a cewar sakatare talasan Amurka ta ƙudiri yin aiki da ƙawayenta a Afirka da nahiyar da ma duniya baki ɗaya da ta'addanci ta hanyar magance sillar abubuwan da ka iya jawo tashe-tashen hankula da ke haifar da tsageranci da tsatsaucin ra'ayi da kuma horas da ɓangaren tsaro da za su iya tunkarar harkokin tsaron ƙasashen afirka ta'addanci ba shi da kan iyaka a yankin Sahel da tafkin Chadi, Boko Haram, ISIS a Afirka ta yamma, Alka'ida a yankin Maghrib da wasu ƙungiyoyin suna da juriya da naci saboda haka suna iya kai hari a yankin baki ɗaya, kamar yadda Sakatare Talasan ya lura cewa. Samun haɗin kan yankunan na da mahimmanci wajen tarwatsa hare-haren da hana ƙungiyoyin 'yan ta'adda kitsa wasu hare-haren nan gaba. Ƙasashen Burkina Faso da Chadi da Mali da Murtaniya da Nijar waɗanda aka fi sani da sunan G5 da Turanci a yankin Sahel suna haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙi da ta'addanci domin suna haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙi da ta'addanci domin goyon bayan ƙoƙarinsu Amurka ta yi alkawarin ba da tallafin dala miliyan 60 a zaman tallafi ta fuskar tsaro da zai taimaka waɗannan ƙasashe biyu a yankin Sahel domin tunkara ta'addanci a yankin. Fiye da shekaru goma Amurka tana tallafawa yaƙi da ta'addanci a ƙarƙashin shirin da ake kira Trans-Sahara ta hanyar ba da horo da koyar da haɗin kai tsakanin sojoji da jami'an tsaro da masu ruwa da tsaki a arewaci da gabashin Afirka. A gabashin Afirka ma, Amurka tana amfani da irin wannan haɗakar a yankin wajen yaƙi da ta'addanci tun daga shekarar 2009. Bugu da ƙari, asusun yaƙi da ta'addanci wata dama ce mai mahimmanci ga ƙawayen Amurka a Afirka za su iya amfani da ita wajen daƙile ta'addanci. tun shekarar 2016 amurka ta ba da tallafin kuɗi fiye da dala miliyan 140 don taimakawa ƙawayenta suna yaƙar 'yan ta'adda kafa mafaka da ɗaukar mutane cikin ƙungiyoyin. Hakan nan, Amurka tana taimakawa ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka a Somalia, horo da ba ta kayan aiki da shawarwari da jiragen yaƙi waɗanda suke da matuƙa masu tattara bayanan sirri da goyon baya domin ƙasashen Afirka su samu ƙarfin yaƙi da ta'addanci a Somalia. Babu sha yanzu magani yanzu ga barazanar ta'addanci, amma Amurka ta ƙudiri aniyar tunkarar wannan ƙalubale kai tsaye tare da haɗin kan ƙawayenmu ƙasashen Afirka domin nahiyar ta kasance wuri mai wadata da 'yanci da tsaro. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kamu ga labaran duniya amma fa a takaice. jami'ai a nepal sun ce wani jirgin fasinja wanda yake dauke da fasinjoji daga bangladesh ya fadi ya kuma kama da wuta a lokacin da yake sauka a filin jirgin saman kathmandu har yi sanadiyar kashe akalla mutane 49 jama'ar wani ƙauye da ke kan iyakar habasha da kenya na cikin rudani bayan da jami'an tsaron habasha suka kashe mutane goma tare da raunana goma sha ɗaya a ranar asabar mazauna ƙauyen Moyal da ke wato tare da runduna ta musamman da aka kafa a baya-bayan nan domin tabbatar da ko kiyaye dokar ta ɓaci da aka saka duk sun tabbatar da aukuwar al'amarin a kudancin Oromiya yankin da zanga-zanga da matakan murƙushe ta da ƙayar baya suka mamaye. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai yanke tsawon ziyarar da yake yi a Afirka da kwana ɗaya domin tunkarar waɗansu al'amuran da suka taso ciki har da batun Koriya ta Arewa. A lokacin da Tillerson yake ziyarar da yake yi a Afirka, shugaba Donald Trump ya bayyana cewa ya amince da gayyatar da Koriya ta Arewa ta yi mishi domin shawarwari kai tsaye shi da shugaba Kim Jong-un nan da watan Mayu, sai dai babu wani takamaiman shirin da aka yi game da taron kolin. amurka ta faɗa a yau litinin cewa har yanzu bata ji daga koriya ta arewa ba tun bayan da shugaba donald trump ya amince ya haɗu da shugaban pyongyang kim jong-un wanda yake saniyar ware sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson a ziyarar da ya kai najeriya ya ce ya kamata amurka ta ji wani bayani kai tsaye To masu saurare da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. kafin mu yi sallama da ku muna sake yin ta'aziyya ga wakilinmu a sokoto murtala faru sanyina wanda ya yi rashin mahaifinsa a yau dinnan alhaji abba mai goro sanyina allah ya rahamshe shi yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma hafsat da tatayani da wanda ya hada mana sautin ko wacce ta hada mana sautin julius restoration da kuma injiniyanmu na wannan lokacin suleiman altarwali ni ibrahim kalama sigarba ke cewa sai kuma gobe